القبور للاتعاذ بها وتذكر شريطة ألا يقول عندها ما يبدو الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك sai an kashe waɗansu fankuncin saboda an ba malai ce wa tushra'u ziyaratul qubur wa tushra'u quburi an shar'anta ziyartar makabarta an shar'anta ziyartar kaburbura lilitti'az biha dan saboda daukan wa'azi idan mutum ya je ya ga kaburbura shi ma sai ya tuna wata rana za a binne shi a cikin kasa kamar yadda aka binne waɗanda ke gaban shi wa tazakkuril akhirah da kuma tuntuna lahira to amma wannan ziyara da aka shar'anta aka ce a je ta saboda wannan manufofi wa'azi tuna lahira akwai sharadi shine malaki sharifaka Allah ya kula indaha ma yughdibu rabba da sharadin kada mutum ya faɗi wani abin da zai fusatar da ubangiji a lokacin da ya je makabarta ka du'a'il makburi kamar kiran wanda aka binne a cikin kaburbura kana roƙonsa wani abu wannan zai sa ubangiji ya fushi dan ka sanya ma Allah kishiya ko matar ka tare labarin ka fara hada kayan lefe za ta yi fushi saboda za ka sa mata kishiya ubangiji ta'ala ko baya son a sa masa kishiya wal istighathati bihi min dunillah ko kace zaka nemi agaji shi wannan wanda ke cikin kabarin min dunillahi ko ma bayan Allah au tazkiyatihi ko ka tsarkake shi ka ba da tabbas ka ce wani kawai ai ya riga ya rabauta duk wanda yana cikin abin da Allah zai saka fushi zai sanya Allah ya fushi da kai saboda baka da daman ka tsarkake wani sai wanda Allah ya tsarkake wal qata'i lahu bil janna ko ka yanke batu cewa shi dan aljanna ne yin haka na sa Allah ya fushi da kai baka da wanda ka isa ka ce dan aljanna ne sai wanda nassin hadisan annabi suka nuna ko ayoyin alqur'ani suka nuna in ban da wannan duk salahar mutum duk aikinsa na gari sai dai ka kyautata masa zato ina kyautata zaton wani dan aljanna ne ina tsammani ga wani cewa dan aljanna ne amma ka ce lalle wani dan aljanna ne to ina kake da wannan ilimin daga ina ka samu shi kai dai kaga abin da yake zahiri amma baka san abin da yake cikin zuciyarsa ba Allah ne kawai ya san abin da ke cikin zuciya kuma Allah na hukunta mutum ne da abin da ke cikin zuciya kafin abin da ke wajensa dan sai tauhidi ya nuna a cikin zukata sannan ne ayyukan gabbai za su amfani masu su duk mutumin da tauhidi bai nuna ba a cikin zuciyar shi duk irin yadda ka ga a aiki na gari ba zai samu lada ba a wajen Allah Allah ya ce kuma arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha sai ce me wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura dole sai da imani sannan aiki ke amfanar da mutum to waɗannan ababai da duk muka zana ababai ne dangin al'amura ne da suke fusatar da ubangiji ka yanke cewa wani dan aljanna ne sai wanda nafsi ya nuna in nafsi ya nuna wani dan aljanna ne shikenan nafsi bai nuna ba ka kame bakinka sai dai ka kyautata masa zato wa fihi ahadith a cikin wannan hukunci na shar'antuwan zaitan kabarbara akwai hadisai al-awwal hadisin farko an da tabin al-husayb radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا حديث فرقو كنان an karɓo daga Buraida ibn al-Husayb Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur inni lallai ni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. da na hane ku ziyartar kaburbura na ce kar ku je ziyaran kabari a da ha amma yanzu ku je ku ziyarci kaburbura na halatta muku yanzu wannan yi da farkon al'amari an hana ziyartar kaburbura ko amma daga baya sai aka yi izini sai an ya faɗi dalilin ko hikimar da ke cikin ziyartar kabari yace fa innaha tuzakkirukumul akhirah domin ziyartar kabari na tunatar da ku lahiran ku wal ziyaratuha khaira kuma lalle zartan kabari ta ƙara muku alkhairi abinda ake nufi da alkhairi ta kara muku jin tsoron ubangiji da haka ake son ziyaran ta zama ba ku je zartan kabari kuma ƙara wa kanku nauyi ba faman arada an yazura fal yazur duk wanda ya so ziyartan kabari to ya ziyarta din amma sai annabi ce wala taqulu hujra kar ku faɗi magana ta barna shine alhujru alhujru huwa albatil min alkalam magana mara amfani magana ta saban ubangiji ba a yadda ba ka faɗe ta idan ka je makabarta to kuma babban abin da zai fi zama laifi dama a makabarta shine kamar abin da malai fara gabatarwa za zaka roki mai kabarin wata bukatan ka ko ka za zaka yanke wani dan aljanna ne duk wanda yana cikin abin da Allah zai fushi da kai ko ka je kai tawassuli da shi ko kai addu'a a wajen ba a yadda ko da addu'a ce kai a makabarta ba in banda abin da ake faɗa wajen zarta ne ka roki Allah waɗansu bukatunka a wurin kabarin wani mutum cikin mutane wannan bid'a ne in ka roƙi mai kabarin kuma ya zama shirka roƙon Allah waɗansu bukatunka a wurin kabarin wani wannan bid'a ne saboda wannan zai bayi zuwa ga cewa kana neman tabarrukin wannan mai kabari ana nan kuma daga nan sai ka je matakala ta gaba ya kasance ka yi tawassuli da mai kabarin ya Allah dan wani biya mun bukatata har yanzu dai Allah kake roƙa dai baka riga ka sa masa kisa ba ana nan ana nan wata rana sai ka roƙi mai kabarin to kaga shi duk abin da zake zuwa ga shirka shari'a tana abin nan dinsa tana ana shi wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi da imam abu dawud ta hanyar sa kuma imam al-baihaqi wa nasa'i wa ahmad wa tirmidhi wa ahmad kai wa ziyaratul ula wa thaniyatu lahu wa li abi dawud al-ula bi nahwiha wa lin nasa'i wa lin nasa'i al thaniya قال النووي رحمه الله في المجموع imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' sharh al-muhazzab yace wal hujru al-kalam al-batil da annabi yace la taqulu hujra me ake nufi da al-hujru sai yace al-kalam al-batil magana ta shirme magana rusasshiyar magana wa kana an-nahyu awwalan li qurbi ahadihim min al-jahiliyya imam an-nawawi yace abin da yasa aka hane su ziyartar kabari a farkon al'amari li qurbi ahadihim min al-jahiliyya saboda kusancin lokacinsu da jahiliya faruka ma kanu na bi kalamin jahiliya al ya sau dama sa ya iya yiwuwa su kasance suna magana irin maganan mutanen jahiliya a wurin kabarbura shi yasa farkon al'amari sai aka hana su ziyartar kabarbura din gaba daya falam mastaqarrat qawaidul islam wa tamahhadat ahkamuhu wa ijtaharat ma'alimuhu ubiha lahum ziyara وكان النهي اولا لقرب اهلهم من الجاهليه فربما كان يتكلمون بكلام الجاهليه الباطل ما ليتي فلما استقرت قواعد الاسلام yayin da shika-shikan musulunci suka tabbata ka'idojin musulunci suka tabbata wa tamahadat ahkamuhu aka shimfiɗa hukunce-hukunce na musulunci aƙida ta gyara zukatan mutane ta yadda ba a zaton su aikata wani abu na maguzanci a kamar mura wajtaharat ma'alimuhu kuma shari'o'in musulunci suka shahara ta yadda za su iya gane kaza ya dace mu yi kaza bai dace mu yi ba yayin da waɗannan ababai suka tabbata ubi mu ziyara sai aka halatta musu ziyara daga baya amma can lokacin tauhidi bai zama sai aka hana su dan kansu cakuɗa shirka da tauhidi amma in tauhidi ya tabbata za su iya gane abin da ya dace da wanda bai dace ba sai aka halatta musu haka nawawi yace yace wa ihtafa sallallahu alaihi wa sallam duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sai da sai da ya tsantseni yayi kokarin wato ya toshe kowace kafa bi kaulihi da fadarsa cewa wala taqulu hujra bayan ya ce fazuruha a ƙarshe sai ce wala taqulu hujra qultu shaykh nasir dan albani ce wala yakhfa anna ma yaf'aluhu al wa ghayruhum inda ziyarati min du'a al-mayyit والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لهو من أكبر الهجر والقول batil ما ce wala يخفى baya قويوه annama yaf'aluhu al'ammatu da dama daga cikin abin da gama garin mutane ke aikatawa wa gairuhum a wani lokacin har ma wanda ba gama garin ba malamai kenan da dama daga cikin abin da suke aikatawa inda ziyarati a wurin ziyartar kaburbura min du'a mayyit irin abin da ya kunshi kiran mamaci din wal istighafati bihi da neman taimakon sa wa su'alillahi bi haqqihi ko roƙon Allah a cewa Allah biyan bukata ta dan haƙƙin wani ne mala yace dangogin irin waɗannan ayyuka lahuwa min akbaril hujuri yace wallahi yana cikin mafi girman alhujuru da annabi ya hana wal qawlil batil kuma yana cikin alqawl al batil ya sassar magana ko magana wanda take shirme fa ulama ulama'i an yubayyinu lahu hukm Allah fi zalik mala yace ya zama wajibi ga malamai su bayyana wa mutane hukuncin Allah dangane da wannan al'amari wa yufahimuhum az-ziyarata al-mashru'ata wal ghayata minha su fahimtar da mutane ziyaran da aka shar'anta da manufar da ta sa aka shar'anta ta ziyaran da aka shar'anta ka je makabarta in za ka shiga kada ka shiga da takalmi kamar yadda hadisin annabi ya nuna mun karanta wannan a baya ko idan ka shiga kuma ka ce assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah sannan kuma ka rinka bin kaburburan kana kallon su da ido dan daukan wa'azi da tana cewa yanzu wannan mai kabarin da tare muke da shi kila jiya shekaran jiya ko shekarar da ta wuce tare muke da shi yanzu ga shi a cikin nan gurin ni ma wata rana za a kawo nan to idan an kawo nan meye matsayina to wannan sai ya ya sa ya mantar da kai ka ya rinka tunatar da kai ka. wannan shine manufan zartan kabari da yake fa innaha tuzakkirukumul akhirah ziyartar kabari zai tuna muku wato lahira sannan kuma zai tunatar da ku mutuwa sannan kuma wanda kuka kai masa ziyara din zai amfana da addu'ar da kuka yi irin wannan addu'ar da annabi ya koyar wanda muka karanta yau wannan manufofin guda uku sune ne manufofin ziyartar bara daga nan da ka gama wannan sai kai tafiyar ka duk abin da zaka nemi ka kara irin wanda mutane suke a zamanin ka galibin sa ko ka samu bid'a ko ka samu shirka karara wanda za ta fitar da mutum daga musulunci Allah ya tsare mu ko kabarin waye ka je baka yin wani abu sama da haka ko kabarin wa ka je ba za ka yi wani abu ba sama da wannan wanda aka shar'anta maka malaka wa kad qala sanani fi subul salam imamu sanani ya faɗa cikin littafin subul salam sharhin bulugh maram aqiba ahaditha aqiba ahadith fi ziyarati wal hikmati minha bayan ya kawo hadisan da suka zo suna magana akan ziyara da hikimar da ta sa a yi ziyara ga abin da yake yace al kullu dalun malam ya muna kuna muna karatu kuna surutu taqullah al kullu dalun ala mashru'iyyati ziyarati al quburi wa bayan al hikmati fiha yace al kullu waɗannan hadisai gaba ɗayan su kowannen su dalun ala mashru'iyyati ziyarati al qubur yana nuna shar'antuwan zartan kaburbura wa bayanin hikmati fiha tare da bayanin hikimar da take kunshe dangane da zartan kaburbura din shine muka ce Allah kallu hikimomi guda nawa uku hikima ta farko tunatar da kai mutuwa hikima ta biyu tunatar da kai lahira hikima ta uku mamaci ya amfana da sallaman da zaka yi assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimin wa insha Allah wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al wannan sune hikimomin zartan kabari in ka kawo wani abu kuma ka kara to kuma sai ka samu kanka cikin wani hali da bai dace ba الثاني أبو نبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inni nahaitukum an ziyarati al-quburi fazuruha fa innaha ibra wa la taqulu ma yusqitu ar fa inna fiha ibra an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni nahaitukum an ziyarati al-quburi lalle na hane ku ziyartan kaburbura fazuruha amma yanzu ku je ku ziyarta na halatta kuma daga yanzu fa inna fiha ibra lalle a cikin ziyartan kabari akwai daukan izina akwai daukan wa'azi ko gargadi wala taqulu ma yusqitu rabba kada ku faɗi abin da zai fusatar da ubangiji in kulle wani hadisi akhrajahu ahmad wal hakim wa anhu al bayhaqi ثم قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال ورواه البزار أيضا وقال الهيثمي في المجمع وقال إسناده وإسناده وإسناد رجاله رجال الصحيح qultu albani ce wajen inda ahmad bin nahwiha min tariqin ukhra wa isnaduha la ba'sa bihi fil mutaba'at wa laha shahidun min hadith abdullah bin amr بلفظ البزار أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ورجاله وثقونه hadisin dai ingantacce ne saboda abin da yake da shi na shawahid da mutaba'at wannan yake cewa umarni da yake zuwa bayan hani ana iya daukan sa alal wujub wannan ka'ida ce usuliyya malaman usulul fiqh sun yi sabani umarnin da yazo bayan hani hal yufidul wujub aw yufidul istihbab aw yaudu ila ma kana alaihi qabla an-nahyi zahirin magana mafi ingancin magana umarni bayan hani wannan umarnin hukuncin sa shine hukuncin wannan mas'alar kafin ai hani sai mu kalli abin kafin ai hani da abin ya halatta ko halal ne to sai aka hana daga baya sai aka sake umarni to yanzu wannan abun ya mai da shi halal ko kafin a yi hanin da wannan abun wajibi ne sai kuma aka hana daga baya sai yanzu aka sake yin umarni a to wannan umarnin kuma ya sake mai da abin wajibi ko kafin a yi hanin da abin mustahabi ne sai aka hana shi to in aka sake yin umarni daga baya kuma ya koma mai mustahabbi al'amru ba'da an-nahy ya'udu ila ma kana ilai alaihi qabla an-nahy wannan ne abin da ibn kasir ya faɗa wajen faɗin Allah ta'ala ita za halaltun fasfadu wala ya na yajrimannakum sana'an qaumin an saddukum an al laharami an ta an ta'tadu wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ubangiji ta'ala yace wa idha da ta yace la tuhillu sha'ir Allah wala shahr al-haram wala al-hadiya wala al-qala'ida wala amin al-bayt al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fasfadu ubangiji ya hana yin farauta lokacin da kai harama ta aikin haji ko umara ka sanya tufafin ka na ihrami kai niyya to bai halatta ba yin farauta farautar ababen da ke zahiri abin da ke rayuwa ba cikin ruwa ba bai halatta baka farauce shi tsuntsu ne barewa ce bai halatta baka farauce shi in ka farauta kuma fidiya ta kama ka to sai kuma Allah ce wa idza halaltum in kun warware umara ko hajin ku kun kammala fasadu ku je ku yi farautar to wannan umarni ne cewa ku je ku yi farauta wajibi ne ko mustahabi ko jaizi jaizi ne tunda da can farauta kafin a tafi aikin mai hukuncin ta jaizi ba mustahabbi bane ba wajibi bane ba in ka gada maka in ka gada maka to sai aka hana ka lokacin da ka tafi aikin haji bayan ka gama sai aka sake umarnin ka dai yanzu ya koma me akuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillah wa dharul bay fas'u ila dhikrillah wa dharul bay dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا أمر بعد ناي cewa idan an kammala sallah fanta su fil ardi wannan menene ne ba umarni ba wa buta go min wannan me ba umarni ba yana fa'idantar da wajibci yana fa'idantar da musabanci domin kafin ai kiran sallah wanda liman zai hamin bari kasuwanci ya halatta da aka yi kiran sallah sai aka haramta aka ce me zarul bai'a yanzu ku daina to bayan an gama sallah sai kuma aka ce to ku je ku yi to cewa ku je ku yi din nan wajibi ne ko mustahabi ko jaizi udu ilai alama kana alaihi qabla ina fatan kun fahimta wannan ta sa wato idan mutum bai san kaidojin musulmi fike ba zai ta shirme wani lokaci bana wanta wani malami da na taba jin ya ga ana yin auna ba a masallaci kamar idan liman yayi hudu ba bayan kammala sallah sai liman kuma ya tsaya yana fasara mutane abin da ya faɗa da Hausa sai wannan yace to wannan ya saba fadin Allah fa ku qudiyat salatu fantashu fil ardi sai kai da an gama sallah ku tafi gida ba wanda zai zama a masallaci to kun ga irin tsallan badakin da mutane ke samun kansu a ciki mutum ya fassara aya ba tare da ya san ka'idojin fassara ba yanzu ga ya fahimci wannan ayar kawai da an gama sallah kowa ya fita daga masallaci kar wanda ya zauna fa za zaku dinki salatu kan ta jiro fil ardi to sai mu ce da shi kuma yanzu dole sai mun je kasuwa kenan kar wanda ya koma gida ya ci abinci dan Allah ya ce tagu min fadlillah kar wanda yanzu kowa ya koma office kare koma gida dan kasuwa ya koma kasuwa kare koma gida haka za a fahimci wannan ko al'amru ba hadan nahyi ya ila ma kana alaihi qabla nahyi ka fahimta to ما ليت أخرجه أحمد والهاكم وأنه البيهقي ثم قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي sai dai da khususi wannan mas'ala ta zartan kabari yanzu zamu ce meye hukuncin zartan kabari ja'izi ko wajibi ko mustahabi a lalle ya karfin ja'izi yawwa yanzu ya fi karfin ja'izi saboda waɗansu dalilan daban ban da wannan ka'idar ka'idar yanzu ta nuna maka kai halaccin abin to kuma akwai qara'in allati taltafu bi hadhihi al ahadith wallati tufidu al istihba ina fatan kun fahimta أخرجه أحمد والحاكم وأنه البيهقي ثم قال صحيح على شرط مسلم هكذا أي موجه نقول الثالث حديث نوكو عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها fa kalba turiqqul qalba wa tudni'ul aina wa tudhakkirukum wa tudhakkiru akhirata wa la hujra annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hana ku ziyartar kabari a da ala ku saurara fa zuruha yanzu ku je ku ziyarci kabarbura fa innaha turiqqul qalba ziyartar kabari na sa idanu su rinka zubar da hawaye dan tuna mutuwa wato na sa zuciya kai ta zama mai taushi wa tudmi wal aina kuma na sa ido ya rinka zubar da hawaye wato tuzakkirul akhira kuma ziyartan kabari na tunatar da mutane lahira annabi ce wala taqulu hujra amma kada ku faɗi abin da ake kira al hujuru shine magana mara kyau wannan hadisi a karjar hakim bi hasan bi sanadin hasanin thumma rawahu wa ahmad min tariq ukhra anhu binahi wa huwa وفيه ضعف ولكنه منجبر بما قبله hadisi na da'if amma hadisin da yake kafin sa yana kara masa karfi wa fil babi ana bi hurairah radiyallahu anhu wa sayati kuma akwai a cikin wannan mas'ala ta zartan kabari akwai hadisi daga Abu Hurairah wanda zai kara wannan da makaranta karfi shi ma zai zo nan gaba to ta ke dalilin zartan kabari ga falalanta kuma mutum idan ya je kare fadin sai abin da yake shari'a ta amince ya faɗa ce wan nisa'u kar babu fi istihbab yau dai karatun sai ku yi hakuri a yadda kuka ji shi ba na jin daɗi sosai wan nisa'u rijali mata tamfar maza suke fisti babu ziyaratul qubur dangane da mustahabbancin mai ziyartar kaburbura yadda mustahabbi ne maza su je ziyartar kabari haka mata ma mustahabbi ne su nan malam kamar yana mayar da martani ne kan waɗansu da suke da ra'ayin mata za su zuwa ziyartar kabari shi yasa ya kulla babi na musamman bayan ziyartar zai iya shafar su har wancan hadisan amma sai ya ware ya yi magana a kansu ya kuma kafa hujja a kansu liwujuhin saboda fuskoki da dama al-awwal wato fuska ta farko umumu qaulihi sallallahu alaihi wa sallam fazurul qubura gamewar fadin annabi da yace fazurul qubura ko ziyarci kaburbura wannan umarnin da maza kadai yake ko hadda mata hadda mata ta iya yiwa ka ce fazuru ai akwai wawu ta jama'atu zukur wawun jama'atu zukur wawun da ke nuna jam'in mazaje ne wannan wawun din mata ba sa ci sai a ce da kai duk umarnin da aka yi a cikin alkur'ani wanda aka yi wa al'umma magana da lamirin jam'in mazaje mata sun shiga ciki amma idan aka yi wa al'umma magana da lamirin mata to mata kaɗai ya shafa maza ba za su shiga da ciki wannan ka'ida ce da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu idza qumtum ai wannan lamiri ne nawa jam'in mazaji da mata ne sai ce za qumtunna sai kuma aka ce fagsilu wujuhakum lamiri ne na me na mazaji inda mata ne sai ce fagsilna wujuhakunna wa aydiyakum ila almarafiqi da sai ce wa aydiyakunna wamsahu bi ru'usikum da sai ce wamsahna bi ru'usikunna wa arjulakum ila alka'bayn da sai ce wa arjulakunna ila alka'bayn amma da hidda Allah ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faqsidu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'ib أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون wannan ayar hukunci guda uku ta kawo alwala wanka taimama kuma ta mana magana da lamirin wa jam'in maza mata sun shiga ciki ko ba za su shiga ba in ka ce mata ba za su shiga ciki ba sai ya zanto mata ba dole bane su yi alwala ba dole bane su yi wanka ba dole bane su yi taimama sai dai su rinka sallah haka kawai su kwaba kayan ba wanka ba alwala ba taimama kaga ko ba wani musulmin da zai faɗa haka to a ce dukkan lamirin da ya shafi jam'in maza ne mata sun shiga ciki da haka nan sai annabi ya ce fa zurul qubur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zurul qubura yayi umarni ga jam'i na maza wanda ko mata ma sun shiga ciki shine ma'anan fadin Sheikh Nasiruddin Albani umumu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fa zurul qubura fa yadkhulu fihi nisa <coughs> mata ma za su shiga cikin wannan umarni ba maza kadai ba eh ban ba a zai eh zai yi shiga ciki ina jin nan gaba shi ma na sirri da albani zai kawo shi hadisin an-nisa'u shaqaiqur rijal sai dai nan gurin mu la su istidlal bihi bi yadin zahir saboda idan aka ce shaqaiqur rijal sai ce fi kulli ka kaga laysa fi kulli shayi yawwa dole a na abin da aka kebance su sai ka iya kuma ka iya bada amsa in wani ya ce maka sai ka ce fi kulli sai illa ma da bihi dalil sai in dalili ya zo ya ce banda su wannan amma ban da haka hadisin yana da kowa na istidlal hadisin an-nisa'u shaqa'iqur rijal jamil وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر bayanin yadda za ka fahimci wannan matsala mala yace yayin da annabi ya hani dangane da ziyartar kabarbara a farkon lamari fala shakka annan nahaya kana shamilan lirrijali wan nisa lalle ne wannan hani da annabi ya shafi maza da mata lokacin da ya hana zartan kabari shin hanin maza kadai shafa har mata to tunda wannan hani ya shafi maza da mata falamma qala kuma falamma qala yayin da yace kuntu nahaytukum an zaratul qubur kana mafhuman sai aka fahimci cewa annahu kana ya'ni al-jinsaini lalle annabi na nufin duka jinsin nan guda biyu maza da mata darurata annahu yukhbiruhum amma kana fi awwal al-amri yana ba su labarin abin da ya kasance na farkon al'amari min nahayil ne wanda ya kunshi hana jinsin mata da maza gaba ɗaya ziyartar kaburbura fa idza kana al'amru kazalika malati idan al'amarin haka yake kana lizaman ya zama dole an al-khitab fi jumlati thaniya lalle magana ko magana da ta zo a jumla ta biyu min al-hadisi a cikin hadisi wa hiya qawluhu fazuruha shine maganin annabi cewa fazuruha inna ma arada bihi jinsain aiza shi ma yana nufin jinsin guda biyu maza da mata tun da yace na haitukum muka ce ya shafi wa dawa maza da mata to lalle ne fazuruha shi ma ya shafi wa maza da mata abin da yake nufi kenan ويؤيده fi الخطاب في بقية الأفعال المذكورة wato inda zaka san yana da kyau idan ka tashi magana akan mas'ala ka nemi duk hadisan da suka zo a cikin mas'ala sahihai da'ifai ko bai ka tara su gaba daya sannan sai ka iya zabar hukunci amma kawai in kai mazhabin ka shine da ka ga wani hadisi ɗaya ka gina hukunci akai to kullum sai ka gina ka kar ka yi gaggawar yin magana ka tattara maganganun malamai akan hadisi ka tattara hadisai kafin ka abin nan ba gaggawa ake ba nan da shekara biyu ka tsaya kana binciken ka kar ka yi gaggawa ba a gaggawa a harkar ilimi ku duba yanzu abin da zai kawo mana nan gaba shine zai nuna mana muhimmancin duba da riwaya in ka ga riwaya anan sake binta ko za a ganta wani wuri kila faɗaɗa ta da ƙarin bayani a cikin sama da wannan riwayar da kenan wannan ƙarin bayanin kana da bukatar shi don fahimtar matsalar da hadisin ke magana kai. malik ta wayu ayyiduhu babban abin da zai kara karfafa wannan wannan ma'ana da muka gabatar a baya annal khitaba fi baqiyati al-af'al al-madhkurati lalle magana da annabi a cikin sauran fi'ilai al-madhkurati waɗanda aka ambata fi ziyadati muslimin a riwayan hadisin ziyada da imam muslim kari da hadisin da muslim ya kawo fi hadisi buraida ta al dangane da hadisin buraida ibn al-husayb al-mutakaddim anifan wanda ya gabata can baya dazu annabi ce bayan yace kuntu nahaitukum an ziyarati quburi fazuruha sai kuma yace wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa salatin fa amsiku ma badalakum wa nahaitukum anin nabili illa fi saka'in fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskira haka hadisin aka samu ƙari a cikinsa annabi ce na hana kun zartan kabari a da yanzu ku je ku yi sai ce kuma wani haitukum alluhumil abahi fawqa salatin na hana ku ajiye naman layya sama da kwana uku a da an hana musulmi haka duk wanda ya yanka ko sa ko raƙumi ko raguna ka yanka lalle cikin kwana uku ku cinye ko ku bayar sadaka kar ku ajiye sama da kwana uku sai annabi ce fa amsi kuma badalakum amma yanzu ku yi ta ajiye kayan ku ko da wata ɗaya ne ko sama da haka idan ka yanka laye ka iya ta ajiyewa kana cin kayanka a hankali har ka kace mai tarkwadayinka ba wani hani wa nahaytukum anin nabizi da na hana ku yin tsini illa fi saka'in sai a cikin salka ba a yadda ku ajiye tsini a wani wuri inda ba salka ba hikimar ajiye tsini a salka saboda abu da take kasancewar abu da take to wannan zai sa ba zai tsami ba tsaminsa kuma wasa shi zai sa yayi ya zama mai ya zama giya to jin tsoron ya zama haka shi yasa sai aka hana aka ce kar wanda ya kara yin tsini sai a salka kuma salka wata muayyana sai annabi sai fashrabu aske askati kulliha amma dukkan wani abin ajiye tsini fa ya ajiyewa ku sha kayan ku ko ba salka bane ba matakar dai bai zai lalata shi ba ba zai canja shi ba yadda zai zama giya sai annabi ya ce wala tashrabu muskira kar ku yadda ku sha abu mai mai mai sa mai abinda mal albani yake so yace ce anan gurin yace fal khitabu fi jami'i hadhihi al-af'al maganar da annabi ke a cikin dukkan wannan fi'ilai cewa na hana ku ajiye naman layya amma yanzu ku ajiye da kuma na hana ku da shan tsimi sai a cikin sarka amma yanzu ku je ku sha yace magana a cikin dukkan fi'ilan nan muwajjahun ila al-jinsaini qata'a ana fuskantar da ita ne zuwa ga dukkan jinsi guda biyu maza da mata baka iya cewa maza ka daya yi wa to tunda ka yadda anan gurin da maza da mata da aka wa umarni to dole ka yadda a wajen kuntuna haitukum an zaratul fa fazuruha shi ma ya shafi me maza da mata dan hadisin ya zo guda daya baka iya wayewa ka ce wannan da maza ne wannan da mata ne ba tare da dalili ba sai zan to da'awa biduni dalili ma lam tuqimu alaiha عليها fa sahabuha adiyahu <coughs> malai yake cewa kamar huwa sha'an fil awwal kamar yadda sha'anin yake a maganan farko da aka ce kuntum haytukum fa idza qila bi anna al kitab fi qawlihi fazuruha khassun bi rijali idan har aka ce wai maganar da ke cikin fazuruha ya shafi maza ne kadai ikhtalla nizamul kalam to gaba sai tsarin maganar ma ya lalace a za a ce maza ku kadai ku kaza sannan kuma za a ce kuma ku maza da mata a kaza ba kalam sai dandanan maganar ya tafi ya babu al'amrul ladhi la yaliqu bi man utiya jawami wanda hakan kuma bai dace ba da wanda aka tara wa kalmomi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da jarin kalmomin da zai yi magana baya bukatan sai wato wani ya zo kafin a fahimci abin da yake nufi wa man huwa afsahu man nataqa bid bai dace ba da maganar mutumin da shine mafi fasahan wanda ya magana da harshen larabci sukan ce man nataqa bid suna nufin al-lughatul arabiyya saboda larabci laraba ne kadai suke da harafin dad idan sun ce wani yana furuci da harafin dal abinda suke nufi yana magana da mai harshen larabci tunda ba wani yare duniya da yake da do sai larabawa shi yasa mu a hausa muke ce masa ra idan bar ambaci da rano sai ka ce rano zariya ga din ra ne to da muka zo garin maghdubi alaihim wala ralin sai muka tafi a hausan mu a yamakon larabcin sa shine do wanda babu shi a yaran mu turawa ma da ba su da shi suka yi dha sai da su da suke cewa ولا الدالين <coughs> ويزيده تأييدا أبن ذكارة وأن مجانا دمك أنبتا أباي كرزي واتو الوجوه الآتية أبن ذكارة ما لم بأن يكاو وهو أبصه من نطق الضباد يا إلم بأ كشكو في سوى هذا من صفته مجانا سوى حين من صفتهم وأن يفرسي الضباد wannan sifa ce ta annabi amma hadisu ana afsahu man nataka dubbat akwai hadisi da dan suke rawaitowa wai annabi ya ce ana man nataka dubbat malai ce fala asla lahu bai da asali kama kala shaukani kamar yadda imamu shaukani faɗa a cikin fil al-fawaid al-majmu'a littafin sa al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a haka imam al-harawi al-makki kuma ya faɗe a cikin al-musnad fi ma'rifat al-hadith al-mawdu' الثاني fuska ta biyu da ke nuna halaccin mata su zirci kaburbura musharakatu hunnar rijala fil illati allati min ajriha shuri'at ziyaratul qubur mata suna yin tarayya da maza dangane da hikimar da ta sa aka shar'anta ziyartar kabari wata hikimar ce aka ta sa a zirci kabari tuna lahira da tuna mutuwa da kuma yin addu'a to mata ma suna da bukatun su ma tunatar da su lahira su suka fi bukatun haka ma suna da bukatun kuma tunatar da su mutuwa dan su suka fi bukatun haka saboda su kullun yan ado ne kaga mai ado shine zai fi wato manta da harkokin lahira aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khitami ghairu bin su in ado ne to in ado ku kaga wato sai ana sanatar da su lahira kenan to tunda ko haka ne su suka fi cancantar zartan kabari sama da maza ma'ana sun yi tarayya da maza dangane da illa dangane da sababin da yasa aka halatta zartan kabari ba bambanci su da maza dan haka ya shi ma sai aka karanta musu abu na uku. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور wala yace annabi ya rahusa ga mata dangane ziyartar kabarbara fi hadisai ne. cikin hadisai guda biyu hafizathuma lana ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha uwar mu aisha ce ta har da ce mana wannan hadisai guda biyu daga bakin annabi al awwalan na farko an abdullah bin abi mulaika shine abdullah Ibnu ubaidillah Ibnu abi mulaika al-imamu al-hujjatu al-hafiz kamar yadda zahabi ya faɗa abdullahi bin abi mulaika ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne yace anna aishata aqbalat ta yau min al-maqabiri wata rana aisha ta dawo daga makabarta fakultu qultu laha sai da ita ya ummul mu'minina min aina aqbalti ya ke mahaifiyar mu'mina daga ina qalat sai tace min kabari abdurrahman ibn abi bakar daga kabarin abdurrahman ibn abubakar dan uwanta kenan daga can nake fa laha sai na ce da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an ziyaratil quburi shin ba annabi ya yi hani dangane da ziyartar kaburbura ba kaga abdullahi bin abi mulaika kuma bai san kuma an zo an yi umarni daga baya aje ba gashi babban tabi qalat na'am sai ta ce eh annabi ya yi hani a da thumma amara bi ziyaratiha sannan kuma ya umarni ta je a ziyarta kai hannun ka sani to ko umarnin mu ko mun haddato shi daga gare shi tunatar da shi wa fi riwayatin anha a wata riwaya daga Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rakhasa fi ziyarati alquburi annabi ya bada rahusa dangane da ziyartar kaburbura to kaga wannan nasti ne fi muhallin niza da Aisha ta je da kanta tana mai istidlali da cewa annabi yayi umarni aje an gane ko wannan hadisi akhrajahu al-hakim wa anhu al-baihaqi wa ibn abd al-barr fi at-tamhid من طريق بسطام ابن مسلم عن أبي التياح يزيد بن هميد عن عبد الله بن أبي مليكة والرواية الأخرى لابن ماجه رواية تكر في من ابن ماجه قلت ألباني سكت عنه الحاكم إمام الحاكم يشرو قبل أن حديثي بي إن تاب بي ضعيفا تاب وقال الذهبي ذهبي كو صحيح وقال البوسيري إمام البوسيري كو أبن دي فدأت كن زوايد شوى واسناده صحيح رجاله ثقات albani cewa huwa kama kala hadisin ko kamar yadda suka faɗa din haka yake yadda zahabi ya faɗa da yadda wato ainihin albusairi ya faɗa haka hadisin yake ingantacce ne mazajensa dukkan su ana kafa hujja da su وقال الحافظ العراقي زين الدين العراقي كان عبد الرحمن بن الحسين الأثري يا فدا في تخريج الإحياء a cikin takrijin da yawa littafin ihya ulumuddin na imam al-ghazali wanda sufaye suke ce masa hujjatul islam imam al-ghazali ba sufaye na ji da shi zainuddin al-iraqi na da littafin ihya ulumuddin hadisan da aka kawo a ciki diye musu hukunci yace wannan sahihi ne wannan hasan ne wannan da'ifi ne wannan mawdu'i ne aiki ba mai kare ka ya tace hadisan yayi magana akan su saboda haka idan ka sai littafin da yake da takaririn ka huta gazali yace ya kawo hadisi ya yace qala rasulullahi yayi shiru da shi ba malamin hadisi bane a kasa kuma sai ya rake ce maka wannan hadisin mawdu'i wannan hadisin da'ifi ne ko wannan hadisin ingantacce ne shi zai bin al-iraqi ya faɗa cikin wannan littafi takarij da yawa ihya ulumuddin na imam al-ghazali yace rawahu ibn abi dunya wannan hadisi da muka karanto yanzu na Aisha ibn Abi Dunya ya rawaito shi fil quburi dangane da hukuncin kaburbura wal hakim bi isnadin jayyid haka Imam al Hakim ma ya rawaito shi da sanadi jayyid inji Iraqi Iraki kuma ana kafa hujja da maganar sa shi yasa Albani ya kawo wannan maganar sa dan ya karfafa maganar Hakim ya karfafa maganar wa Al-Busairi ga ko maganar Zainuddin al-Iraqi shine mai alfiya ta mustalahul hadith Zainuddin al-Iraqi daga kasa albani ya ce kuntu nace wa kada Allahu ibn al-qayyim bi shay'in ajib ibn al-qayyim ya illanta wannan hadisin na Aisha da muka karanta yanzu da wani abun mamaki inji albani yace wal ahra bila shay ka abin da ya kamata mu ce ya illanta shi ba tare da komai ba ba da wata hujja ay makum bi shay'in ajib fa qala fi tahzib fi tahzib sunan ga abin da ibn al ya faɗa cikin littafin tahzib sunan ya yi wa abu daud sharhi shine mai suna tahzib sunan wato littafi ne mai kima ibn al-qayyim yace me wa amma riwayatul bayhaqi fa hiya min riwayati bistam bin muslim walau sahha fa aisha ta'awwalat ma ta'awwala ghayruha min dukhulin nisa ibn al-qayyim yace hadisin bistam da yake nuna halaccin aisha ta ziyartar kabari wannan hadisi na bistam ibn al-qayyim yace da a ce ma ya inganta yanzu ne ke so ya ce bai inganta ba fa aisha ta'awwalat ma ta'awwala ghayruha min dukhulin nisa aisha ta wuli tayi in ma ya inganta tawili sai amma nassi baya nuna me baya nuna halaccin ziyara amma Aisha sai ta tawili ta shigar da mata cikin abin da ke maza kadai shine ziyartar kaburbura tawili tai haka ibnu qayyim yace qultu albani yace wa bi tam thiqatun biduni khilafin a'lamuhu ya sala yace shi bi fa sika ne ko sabani babu a cikin iyakacin sani na sai ya kansa ko ka gano an yi sabanin dama ya ce ma ya fitin sani na ce ban ce maka ba duk duniya ba sabani ya gama yace fala wajha li ghamz ibn al-qayyim lahu babu wata fuska da ibn al-qayyim zai masa zai harare shi zai harare bi sam wal isnadu sahihun la shubhata fihi wannan hadisi ingantacce ne babu wata shubha a cikin sa wa qad ihtajja bihi ahmadu fi ma rawahu ibn abd al-barr fi at-tamhid imam ahmad ma ya kafa hujja da wannan hadisin kafin ka kai ibn al-qayyim dangane da riwayan ibn abdul bar a cikin littafin at-tamhid an abi bakr an abi bakr al-asram qala yace samitu ahmad bin hanbal yus'al an al-mar'ati tazuru al-qabra abu bakr al-asram yake cewa naji imam ahmad bin hanbal an tambaye shi dangane da mace ta zirci kaburbura fa qala arju insha Allah Allah ya kuna bihi ba'asun ina fatan in Allah da babu laifi a ciki inji ahmad yace Aisha tu zarat qabra akhiha Aisha ta ziyarci kabarin dan uwanta Abdurrahman yanzu kaga Amr yayi me ya kafa hujja da wancan hadisin kenan wa qad tabahu Abdul Jabbar ibn al-Ward ibn al-Qayyim yace Abdul Jabbar ibn al-Ward ya bi shi yayi mutaba'a gare shi dangane da wannan matsala قال سميت ابن ابي مليكه يكي تو ناجي ابن ابي مليكه يقول ركبت عائشه فخرج الينا غلامها عائشه تا هو ابن هوا sai yaron ta ko bawan ta ya fito gare mu fa qultu sai na tambaye shi aina zahabat ummul mu'minin ina uwar mu'mine ta tafi qala zahabat ila qabri akhiha abdurrahman tusallimu alayhi yace ta tafi kabarin dan uwanta abdurrahman wato ainihin tana masa sallama akhrajahu ibn abdul bar ibn abdul bar yawaito wannan hadisi wa sanadu wannan fa dirraddi albani sha ibn al-qayyim wato su malaman ahlus sunna suna da adalci ne duk sanda suke wa mutum in kuskure baya hana ta kuskurensa kuma su kawo dalilan da suka dogara da shi in za ka kuskurantar da mutum sai ka kawo dalilai masu karfi da za ka nuna kuskurensa shi kenan sai a karba amma kar ka ce wani kuskure ne da zan zuciya haka kawai ba tare da ka kawo dalili ba kaga albani yana girmama ibnu al-qayyim yana girmama ibnu taymiya amma da dama yana saba masa cikin wadansu hukunce hukunce shi yasa ba a takalidi wala yu'illuhu ma akhrajahu at-tirmidhi albani yace wannan hadisi abinda tirmidhi ya rawaito ba zai illantar da shi ba menene abin da Tirmidhi din ya rawaito min tariqi ibn Jurayj an Abdullah bin Abi Mulaika ta hanyar wato an anishin Jurayj an Abdullah bin Abi Mulaika yake cewa tuwaffiya Abdurrahman ibn Jurayj ya rawaito daga Abdullah bin Abi Mulaika yake cewa tuwaffiya Abdurrahman bin Abi Bakr Abdurrahman ibn Abi Bakr ya mutu a wani wuri da yake kira Al-Habsha ko Al-Hubsha ban samu daman zabdin sa ba amma in kuna so ku gane sunan garin sosai ku duba cikin littafin Mu'jamul Buldan na Yaqutul Hamawi littafi dai juz'i guda bakwai dangane da bayanin sunan garuruka kawai a duniya na so in duba shi ta sai dan yamantar da ni ban samu adabtan sa da nan ba a yi wasu ba ya kamata mu gane Alhabusha ne ko alhubusha ne ko menene sai dai ku bi ni bashi a darasi na gaba saboda komai yana bukatan bin dukka bin diddigi ba a gina abubuwa a kan zato yake ta Abdurrahman wato ya rasu a wurin da ake kira wannan alhabsha ko alhubsha makamin bainahu wa baina makkata isna ashra mila wani wuri ne tsakanin shi da birnin makka mil goma sha biyu da ya mutu a can fa humila ila makkata sai aka dauke shi aka kai shi makka fa dufina fiha aka binne shi ciki falamma qadimat aishatu yayin da aisha ta zo wajen atat qabra abdurrahman ibn abi bakr sai ta zo wurin kabarin abdurrahman ibn abi bakr fa qalat sai ta ce wa kunna kanadmanai juzaimata hukbatan min ad حتى قيل لن يتصدأ فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معا aka ci kafa waɗannan baitoci guda biyu da ta zo wajen kabarin har yanzu ina da shakka akan baiti na biyu cewa haka yake sai dai an koma turmizi an tabbatar shi ma ban sami daman abin nan ba saboda yanayin abin nan a yau wa kunna kana dimane juzaimata hukbatan min ad-dahr hatta kila lanyata sadda'a. falamma tafarraqna ka anni wa malikan li tul istima'in ya iya ka san fahimta ta ba zai zama li tul istima'in ba sai dai li tul iftiraqin lam nabid laylatan ma dai dai sai li tul istima'in lam nabid laylatan ma wato gaba ɗaya ma'anar baitin ta lalace aka ta faɗo wannan baiti a wajen sun makal sai ta ce na take cewa wa kunna in ya inganta kenan shi albani na kawo hadisin amma kuma bai inganta ba wa kunna kanadmani juzaimata hukbatan mun kasance ni da dan uwana abdurrahman kanadmani juzaimata nadmani kamar nadmanan ne wato nadman idan an ce nadman yana daukar ma'ana guda biyu ko dai zanto bi ma'ana nadim ko kuma nadman yani annadim idan aka ce nadim mutumin da yake nadama ko nadima yandamu ala wazni fa'ila yaf'alu min babi fariha yafrahu wannan yana nuna nadama kenan sai a ce nadman mutumin da yake da nadama ko kuma nadman ya zanto yana nufin abokin sha su larabawa da yake sun saba da harkokin giya tun lokacin jahiliya kowane mutum yana da abokin shan giyarsa burgewa ne karka sha kai kadai to idan aka ce nadmanai juzaimata wato abokanan shan giya guda biyu yan kabilar juzaima wato juzaima din nan kamar sun shahara da wannan ɗabi'a tun lokacin jahiliya aisha ta ce alaka ta ni da wato wannan bawan Allah kamar alakar mutum guda biyu yan kabilar Juzaima in suka tsaya suna sha shine kana da mane Juzaimata haka muka kasance hukumatan min ad wani zamani mai tsawo shine Allah kawo jami'in sa cikin alqur'ani mai ahqaba labisina fiha ahqaba jam'i ne na hukuba huquba kuma az-zaman at-tawil waɗansu yuhaddidunahu bi 80 sanatan ba'dhum bi 60 wa ba'dhum bi da zalika haka ma kasance lokaci mai tsawo hatta kila har ma aka rinka cewa lan ya tafadda ai ba za su taɓa rabuwa da juna ba wato tana nufin mun daɗe ni dan kawana kai ka ce ma mutuwa ba za ta raba mu da juna ba falamma tafarraqna ka anni wa malikan litul istima'i lam nabid laylatan ma amma yayin da muka rabu da juna kai ka ce ni da malik ba mu taɓa saboda tsawon haɗuwa ka ce ba mu taɓa kwana dare ɗaya ba ko ba mu taɓa yin dare ɗaya ba a duniya tare